Jihar Kaduna dai na cikin jihohin Najeriya da ke fama da hare 'yan bindiga da kuma sace-sacen mutane, wanda wannan nema ya sa muryar matar da aka fara yawo da ita a kafafen sada zumunta na zamani tun a shekaran jiya ya jawo hankalin mutane da dama. muryar matar wadda bata bayyana sunanta ba dai na nuni da cewa kamar tana gaya wani dan uwanta irin yadda suka sha da kyar ne lokacin da suka shiga motar daga kawo in shigo kaduna ku ne matsalar rijiya da baya daga sharrin in kidnapping a fa kawo maka hau mota ma wallahi tallahi dan uwa in gaya maka gaskiya kawo akwai matsala wallahi daga nan aka shirya mana kisan nan muna direba yana cinikin mu ya ɗibo a tamfofi guda takwas da mu takwas ne a ciki duk ɗayan baban mu wallahi wallahi billahi in gaya maka ya kira mutane wallahi sun fi bakwai sai ke ce musu eh a ba mu so ba eh mun karuso za mu kira kai bai tsaya ya fakin ba kawai ta buɗe mota daidai su kuma mutanen sun karyo dan uwa zo hakan su mashina uku uku a mashi inna lillahi wa inna ilaihi raji tuni dai wannan murya ta kai kunnen wasu daga cikin mahukunta har ma wasu daga cikin su sun kai ziyara zuwa tashar ta kawo inda sakataren kungiyar direbobi ta nurtw reshen jihar kaduna comrade bature yusuf suleiman ya yi bayani game da tsarin daukar fasinjoji a tashar kawo a wannan magana da bai girma kwamishina ya faɗa mu ma mun jita mun umarci wannan mata in har da gaske take yi ta ɗauko mijinta ko yan uwanta ta zo ta same mu ta nuna mana inda ta shiga bota muna da tsari na farko dai kamar yadda yan jaridu za su ga failoli ga haka za ku ga wannan fayil na kowane layi ne da yake cikin tashar motar kawo wanda duk direban da yake ciki sai ya rubuta mun bashi fom ya cika ya kawo garanto da lambar wayarsa sannan muke yadda mu dauke shi so duk muna monitoring din halayyar mutane duk lokacin da za a yi lodi kuma muna da tsari akwai tollis da muke badawa wannan mota ita ce number one za a bata number one a jikin tollis din na national union wanda zai dauka ya je garin da ya je shi zai mika matsayin bako daga kaduna state to amma a zargin da ta yi ba za mu iya ganewa ba tun daga anguwar sarki har zuwa agwagwari duk kawo shin ya allah ina ta je ta mota To ko me rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ke yi game da wannan zargi ganin an daɗe ana bibiyar batun masu ba da bayanan sirri don sace mutane? Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna CP Mudashir Abdullahi dai ya ce suna bincike. To gaskiya mun samu wannan audio din kuma ne matsayi na na commissioner of police na kaduna state na saurari audio din kuma na tabbatar muku da cewa muna bincike akan wannan audio din kuma abinda muka samu insha Allah za mu kira ku mu gaya muku me ke faruwa game da wannan audio da yawan matafiya da yakan shiga tashoshin mota ne idan za su yi tafiya zuwa wani guri don gujewa tarkon mabarnata wanda mai yiwuwa kuma wannan ne ya sa zargin wannan mata na haɗin baki da direban motar da suka shiga daga tashar kawo ya ja hankalin mutane da dama. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.